الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد أنقوى سكي سورة رمو لكم كلم عليه ون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan ita ce halka ta ɗari da hamsin da shida a cikin littafin taqiyuddin hilali muna roƙon Allah subhanahu ta'ala iji kansa Allah madaukakin sarki ya masa ainihin wato rahama a ita ce halka ta ɗari da arba'in ɗari da hamsin da shida a mun tsaya cewa muna ci gaba da bayani har yanzu ba mu gushi ba muna ci gaba da bayani ‘yan uwanmu ‘yan tijjaniya da ragowar musulmi ma Allah ka sa marayu a kan alƙur'ani da kuma sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Mun faɗa abu guda biyar wanda za ka ga galibinsu idan sun zo duddukawa suke su danna da gudu su wuce. A wayannan abubuwan mun ce akwai ƙoƙarin raba wato malamansu matsayin manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Mun yi magana a cikin muniyatul murid. Gashi nan, mun ce a cikin muniyatul murid ɗin nan sun yi doka irin yadda annabi Allah ya sa a ƙur'ani cewa ma kana lakum an tu'uzu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada sai suka ce to su ma ba za a auri matansu ba bayan babu su wannan ja da annabi ne mun yi magana akan abin da ya shafi menene cewa yadda annabi ya khatamul anbiya'i shi ma shehu tijjani khatamul auliya'i mun yi magana cewa sun ce yadda zamanin annabi yake ya fi kowane zamani to haka idan ka ɗauki wancan zamanin na annabi duk wani zamani bai kai zamanin shehu tijjani ba domin zamanin shehu tijjani ne ya kamance niya da zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa kuma tare da haka suke mana rashin adalci kullum so suke sai sun gamsar da mabiyansu cewa su ne masoya annabi maluman kuna takara da annabi a matsayinsa ta yaya za a yi haka ta yaya za a yi ai bai yi wa ai kuma so suke sai sun gamsar da mutane cewa lallai mu makiya manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wani a cikin su da naji yana maganan cewa wai alfazazi ɗan ɗariƙa ne kuma sai ya ce ma wai ɗan ɗariƙar mata tijjaniya jama'a alfazazi ya rasu hijira ɗari shida da ashirin da wani abu shehu tijjani an haife shi dubu ɗaya da ɗari da hamsin da wanda ya rasu ɗari shida da ashirin da wani abu da wanda aka haife shi dubu ɗaya da wani abu wa ya kamata wani ya zama ɗan ɗariƙar wani shin shehu tijjani ne ya kamata idan alfaza zina da ɗariƙa ya zama ɗan ɗariƙarsa ko ko a'a alfaza da ya rasu ɗari shida da wani abu shi ya kamata ya zama ɗan ɗariƙa shehu tijjani to daga nan sai suka makansu matsayi duk wani mutum da ya yaba annaba a duniya kawai sai su ce ai ɗan ɗariƙar wane ne ɗan ɗariƙar wane ne ma ɗan ɗariƙar wane ne ma haka suke faɗa kuma duk cikinsu yanzu duk wanda ka ja masa baitin da alfaza zai faɗa ya ce halabtu bizil arshin lazi fauka hustawa la hustatatu lastattu dunu wa alalwana ya ce halabtu na rantsi da Allah wanda ta a saman al'arshi da aka ba sa yadda da wannan akidar kuma za daidai lokacin za su ce maka eh ai alfaza zai sufi ne ko dai su yi ma maganan tawiri kamar yadda suka yi maganan alkur'ani tawili ko kuma su ce kwata-kwata ba su yarda da wannan maganan ba sau da aka anan wajen abinda alfazazi ya faɗa ya ce halabtu na rantse bizil arshin lazi fauka hustawa Allah wanda idaidaita a saman al'arshi wannan maganan anan wajen mun yarda da ita don gaskiya ya faɗa kuma daidai ne to kai ma in ka yarda da alfazazin kai da kake cewa naku ne to ka yadda da aqidarsa a nan wajen wanda ya rantsuwa da Allah a kanta yace halaftu bizil arshil ladhi fawqa ustawa na rantsi da Allah wanda idaidaita a saman al'arshin sa ka yadda da wannan aqidar in dai ka yadda cewa eh nakan ne ka yadda da wannan ya faɗa cewa la in gaba anna innahu khairu ga'ibin wa maskanuhu bainal hasha wat tara'ibi ويا ليتنا قبل اقتطاف النوائب حفظنا بذاك القبر من كل جانب لنروى بمرآه من الظمأ البره أقمنا ونار الشوق تبكي تلهبا ورمنا إليه صير والحكم قد بدأ قد, قد أبى ولو قد وجدنا نحوه بعد مذهبا حفظنا إليه الإيس شرقا ومغربا سراء إلى أن ندرك اللمع باللمه to da ya faɗi wannan ne sai ce halabtu na rantsi bizil arshin lazi fauka hustawa da Allah wanda ta a saman al'arshinsa tab babban magana yau ga ‘yan tijjaniya suna cewa alfazazi nasu ne kuma suna jayayya suna cewa Allah yana ko'ina shi kuma yana rantsuwa da Allah yana cewa halabtu na rantsi bizil arshin lazi fauka hustawa da Allah wanda ya daidaita a saman al'arshi to in kai ka ce naka ne to kai ma sai ka karɓa a nan in ko baka karɓa a nan ba kace kana da tawili ko na ƙadi da za ka yi mu ma a wani gurin in mun ma zai tawili ko na ƙadi, mu kamata kai mana uzuri yi. shi yasa yace lawus tata'atu da a ce ina da iko laftartar dunuwa alal wana da na zaɓi kusanci da manzan Allah kan nisa da shi ya ce mina sadiqil masduki daga mai gaskiya abin gaskatawa shine annabi muhammad murshidi mangawa wanda yake shiri yadda wanda ya bace sai ce hanini ila bege na zuwa ga haɗuwa da manzan Allah muhtadimul muljawa wato mai belar kuna ce wa dam'i ala maswahu muttasil sahi sannan hawaye na akan inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zauna yana ainihin wato sadar da abin da ya shafi yana saduwa da ainihin wato zuba to wannan na kawo ne to da kasan sun daga sun yi hajjaki sun ci alfada zan nasu ne to mu duk wanda ya faɗa gaskiya muna tare da ita ko ana ganin bai tare da mu wanda ya kuskure ko muna tare da shi ba a tare a nan wajen mun bambar kayan shi dan Allah bai aiko mana sai amma duk wani dan ɗarika da ya ce maka alfazazi ai nasu ne to ka jamar wannan baitin wannan baitin da shi alfazazi faɗa, a ishiriniya yana nan a harful ha a nan za ka samu wannan inda ya rantsuwa tun daga asabtu min al-musali an fada maktiri بمدهي للهادي النبي المفضل وألزمته فكري فقلت لأذني حقيق علينا مره أفضل مرسلي وإن كلت الأقوال عن واجب المنهي هو الرحمة المهداة للكون كله هو الستر يأوي كل داهي لذله مقيم عباد الدين ko imaduddin hafizu aslihi habibu ilahin arshi khatimu ruslihi wala shay a ba'a da shubhi ahada min as-suhi to har yazo inda yake fada yake cewa halabtu na rantsi bizil arshi allazi fawqa hustawa da Allah wanda ya ta asaman saman al'arshi wannan maganar da yawa daga cikin 'yan ɗariƙu 'yan ƙomu 'yan tijjaniya ba su san da wannan magana cikin ishiriniya ba kullum mu suke zargi mun ce Allah yana sama to alfaza zan ma da kake ganin ya yaba annabi yaban da babu irinsa duk da yanzu sun zo sun nuna cewa diwanin shehu ibrahim ya fi yaban da aka yi tare da kusakuran da ke ciki cewa ra'aita rasulullahi jaran wa yaqadatan shi alfaza zai har ya gama yaban annabi babu inda ya taba cewa sun hadu da annabi amma ga shehu ibrahim yana faɗa ya ce ya ga annabi a faransa can har ya tambaya ce ya rasulullah halaka almahallu mahalluhu kai shi fa cewa ya annabi bai taba rubuwa da shi ba barran wala bahara ra'aytu rasulullahi jada bi bughyati wa ma gaba anni dahara barran wala bahara annabi ya masa kyauta babba daga nan annabi bai taɓa rabuwa da shi ba a tudu ko teku duk inda yake yana tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka daga nan yace فما قطعوا في farfadan والغرب فرفدا illa da shan لشم شغائي a wannan baitin ba sa so su ji karanta shi duk wanda ya tafi makka ya je ya sha kokarin shi Ibrahim ya dawo da haka ya ce walimla wa ainul yoma sun ce aini din nan wai famfo ne kaman famfo ne saboda haka muna nan yadda kuka fassara kalman ya kazatan kuka ce haka yake ala a zahirin larabcin mu mun tsaya nan haka yake shi ma a zahirin larabcin to me nake so in ce cikin maganganun da nake ƙoƙarin tabbatarwa wajen wannan maganar da yake akwai inda alfazazi yake faɗa yake cewa khisalut tuqa wal birru minhu tu'limat wa shar'atuhu ahya shara'i'a quddimat banaha wa kan qad afat wa tahaddamat tamamu nizamin lin nabiyina tummimat bi ayatihi ayatuhum fastaqallati tahaddat bi tawfiqil ilahi li dinihi wa la wahya illa min safa'i yaqinihi ولما أتاه ربه بأمينه تلألأ بالقر بالقر بشر فوق جبينه وصح جمام الراحة المستهلة تسيتي تيمن به والمستبرك باسمه ولا تعرف في شيء طريقة رسمه فقد قسم المولى له خير قسمه ترقى إلى سبع اتباق بجسمه وقد أشرفت أملاكها وتجلت ما يكفي فلا يتي خسال الترى دوة ɗabi'a ta الله Walbiru da kyautatawa tu ullimat an koye ta ne minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shir'atuhu shari'ar annabi Muhammad a hayat ita ce wacce ta rayar da shari'a shari'o'in da kuddimar suka gabata ha annabi ya gina ta ita shari'o'in wa kanin afad bayan ta riga ta tsuba wata haddama ta riga ma ta rushe yace tamamu shi annabi shi ne ciko na nizamin lin nabiyina tsarin nan na annabawa da aka yace tummi mat ayatuhum an cika ayoyin su annabawan ne bi ayatihi da ayoyin da Allah ya aiko annabi da shi dan ka fastaqallati sai ta samu ɗaukakuwa da kuma ainihin wato tsaiwa da haka kun ga yadda annabi yake tamamu nizamin lin nabiyina tummi man shi ma shehu haka yake shi ma wato shine cikamakin waliyai khatimatul auliya'i ba mu san inda aka samu wannan dalilin ba a Ƙur'ani da sunna sai yace hadda annabi ya shiryu bi tawfiqil ilahi zuwa da tawfiqin nan na Allah da dinihi daga addinin Allah laka wala wahaya babu wani wahayi da zai zo illa min safa'i yaqinihi face daga tsantsar tsarkin nan na yaqinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walamma a tahu rabbuhu bi aminihi lokacin da ubangidinsa ya zo masa da amintaccensa muna da aminu biyu akwai aminin sama shine mala'ika jibrilu nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzilin sannan akwai aminin kasa shine annabi muhammad Allah ya ba aminin sama saƙo ya kawo ma aminin ƙasa ya ce tala'a bal ƙurbishiri sai ga ainihin wato walƙiyan fuska yana haskakawa fauka jabini a saman gushin manzan Allah ya ce wa an magama masu rahatul mustahillaci wato gamamar raha ta girgije na tafin hannu almustahillati wacce take gwarara sai ta ci gaba da zubar da ruwa na kyauta to shine sai ya ce yamman bihi ka nemi albarka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga mun yadda cewa komai ana neman albarka da shi na jikin annabi guman annabi sallallahu alaihi wasallam yawon annabi majinarsa gashinsa komai nashi da sai ka duba ka gani cikin masu addini a ƙasan nan ko a duniya suwa suka halatta ma kansu yadda ake neman albarka da komai na jikin annabi suwa yin haka su aka ga idan sun zo suna alola a tara ruwan alolarsa a shanyi suwa kake ganin idan an ka koma jina an tofar kaga ana wawa su a kanta suwaye amma saboda rainin hankali haka kuka zo kullum kuna tuhumar mu kuna cewa mun ce annabi ne kai da ka ɗauki matsayin shi ka dora wa kanka ba kai ka ɗauka annabi mutum ne kamar ka ba da ka yadda cewa da kai da shi kuna da bambanci yaushe za ka ɗora ma kanka ka ce abin da aka yi wa annaba kai ma sai amma amma kuma tare da haka kullum tuhumar ma ake yi ana cewa mun ce annaba mutum ne kama kowa sai ta ce tayamman bihi ka nemi albarka da annabi sannan wani wata barruku bismihi kuma ka nemi albarka in ka haifi ɗa ka sa masa suna muhammad sai ce amma wala ta'adu kada ka tsallake ka ta rasmi hanyar da annabi ya sana yana nufin sunnar manzon Allah fi shay'in cikin kowane irin abu haka alfazabi yace to wannan wala ta'adu kada ka tsallake tsariƙata rasmi hanyar da annabi ya zana fi shay'in cikin kowane irin abu sai ku duba ku gani haka kake yi ai ba haka suke yi ba ba haka suke yi ba annabi ya zana hanya ya ce ga yadda za su kuma su kawo tasu kuma su nuna cewa ma addini wai ba dole sai abinda annabi zai zama addini ba shi alfazazan da kace ka yadda da shi shi kuma yana ce maka wala ta'adu fi shay'in tariqata rasmihi duk hanyar da annabi ya riga ya zana yace ga yadda za a bauta ma Allah yace to wala ta'adu kada ka tsallake tariqata rasmihi hanyar da annabi ya riga ya zana fi shay'in cikin kowane irin abu yace saboda me faqad qasama al-maula Allah ya riga ya raba lahu ga annabi khayra qasmi mafi alherin rabo shi yasa tarakta annabi ya hau ila sab'i tibaqi zuwa ga sammai hawa bakwai bi jismihi da jikin sai ne sallallahu alaihi wa sallama wa kad ashrafat amlaquha malaikun ta sun leko wata jallaki kuma sun bayyana sun hadu da annabi lokacin da yanzu inda ba akwai wanda ake cewa su ma suna isra'in da mi'rajin ba ba mun karanta a nan wajen shi ibrahim yana cewa jiharan lakisu mustafa bi uruji ila allah min dal kawn waqta khuruji shi ma yayi mi'raji ba annabi ya yi mi'raji shi ma yi. da kai malaminka da ya ce ya yi mi'raji yadda annabi ya yi da mu na muka ce wannan matsayin na annabi ne shi kaɗai waye ya mai da annabi mutum kamar sa ba nan mun sa murya ba wanda wani ya faɗa ya ce annabi ya koma ɗan rake shi ibrahim rafaka ne minka hal aminu eh, annabi zai taho daga kaulaha wannan ke mai rake a ɗan annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kuma tare da haka kuke mana rashin adalci kullum so kuke shi kun gamsar da mabiyan ku cewa lallai mu ne makiya annabin nan ta yaya za a yi haka to shi ya ci gaba da cewa tarasa ilaiha istamakkana dibuhu wa da lahibu shaku wajen yazibuhu fa a bihi nahwa al-ilaj tabibuhu tarakkiya mahbubin da ahu habibuhu fa tarat bihi ashwaquhu wa tadallati wannan shine da ya faɗa a nan wajen shi alfazari to mutane za su yi haƙuri yanzu haka za mu shiga mu dinga dan sauka muna kawo muku baitika wata ran za ku ji mu a cikin alburda wata ran za ku ji mu cikin ishiriniya wata ran za ku ji mun shiga cikin ashariya a ita ashariya duk da gudun duniya ce zuhudu ce wata ran za ku ji mu a cikin hamziya ta busairi mun tafi mu dan kakkawo a can wata ran za ku ji mu a nan wata ran za ku ji mu a nan haka muke muna musu wannan ne don su san cewa ba fa karatun handa out muke ba fa a'a a gaban malamai muka zauna muka yi karatu ka duk wani wanda yake tunani a cikinsu karatu muka je muka yi na cin jarabawa to wannan tunanin ka ajiye shi yawa shi yasa kullum za ka yi rikici da mutum ya kamata ka san kowa ya shi kafin ka faɗo mai ku fara rikici saboda sun ga cewa akwai wasu daga cikin mutanenmu wayannan littattafan idan aka jarrabe su da su ba sa iya yin komai to shi yasa sai mutum ya ɗauka cewa to kai ma haka ne karatun aji kai yanzu annabawa fa me yake faɗa a nan wajen a cikin hamziya shi busairi cewa yake kaifa tarqaru an biya ya sama'an mata walin ha sama'u لم يتوك في أولاك وقد هال سنم منك دونهم وسناء إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم نجوم الماء أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأدواء لك ذات العلوم من آل من الغيب ومنها لآدم الأسماء لم تزل في دمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء ما مدت فترة من الرسل إلا بشر قومها بك الأنبياء tatabaha bikal usur wa tasmu bikal alyahu ba'da hal alyahu wannan yana maganar annabawa ne fa cewa kaifa tarqaru kiyakal anbiya kaifa ta yaya tarqa al anbiya annabawa za su tattaka su hau matsayi na ruqiyaka inda kai manzon Allah ka tattaka ka ne ta ma yace ya sama'an ya saman da wajen darajar da ma tsawalin har sama musamman ma ba ta gasa da shi ba wajen tsawo ya ce he sa lan yi sa'u ka ba sai daidai da kai ba ula ulaka wajen ɗaukaka wa ƙanan hala sanan min ka duna hun wa sana'u haske da ɗaukaka ka riga ya sha makanci ya kangi ya raguwar ainihin wato annabawa wannan shine fa to in alfat nan ya faɗa a can alfazazi yana cewa a fil rusul man bil hashimi yushabbahu ba cikin gama garin mutane ba a cikin manzanni na Allah ma wane ne wanda ya isa a kamanta shi da ɗan ƙabilan nan ta banu hashim ya ce wani kawai ya zo ya ce wai zai yi tafiya annabi ne ke man rakiya eh har sai ta kai yanzu kawai wani a cikin ku ya zo bai jin tsoron Allah ana ganin jahilai ne ga wani ya fita ya je kasashen laraba ya karatu kuma ɗan gidan shehunku ya zo ya ce wai a cikin malaman su akwai wanda yi masa baiwa in yana karatu a majalisansa wai wai gawa kawai zai yi haka annabi ya zo sai ya kuskus sai ya dawo ya ci gaba da karatu saboda rena hankalin mutane kuma tare da haka kuma ku ci gaba da tuhumar mu kuma kuna ma kokarin sai kun wa mutanen ku bayani cewa lallai mu makiya manzon Allah ne to bari mu tafi kada mutane su manta da karatun baya malam yana magana akan abin da ya faru a magri yace kana amirul mu'minin maula sulaiman rahimahullah to shi amirul mu'minin maula sulaiman Allah ya masa rahama fi hadhihi almudda a cikin wannan lokacin ne kad saqimal hayata ya kosa da rayuwa wa mallal aisha ya gaji da rayuwa ya kosa da ita wa arada an ya turuka amalan nasi yana so ya bar al'amarin mutane na shugabanci inda akwai shekarun da zaka ja ka ci gaba kai kanka kai kanka ka ce zaka shugabanci mutane ba kai musu adalci an shiga overtime go yanzu mutum yana shekara casa'in da wani abu yana fara ɗari yana shugaba na mutane to me zai yi eh? me zai yi to haka shugabanninmu kaga wancan da yake sarauta ce in an hau ba a sauka da aka kai wani lokaci da kansa ya ga ya kamata ya haƙura ya sauka ya ɗauko wani ya ɗora wanda zai ci gaba da jagoranta al'amarin mutane wannan shine abin da ya kamata a yi wa da an ya turuka amran nasi yana so ya ban al'amarin mutane libna akhihi ga ɗan ɗan uwansa Alma'ula maula abdurrahman bin hisham wa ya takalla ya kyale shi huwa li ibadati rabbih ya koma zuwa ga bautar ubangijinsa ila an ya atiyahu yaqinu har lokacin da yaqini zai zo masa yaqini shine mutuwa ba kaman yadda wasu daga cikin yan hakika suke fassara yaqini ba su ce wai yaqini ana nufin shine wai ka ci gaba da bauta ma Allah har sai ka samu yaqini har sai ka zama Allah subhanahu wata'ala shine yaqini wannan ƙarya suke yi fassara ce wacce babu magabaci a kanta Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan a ƙarƙashin suratul hijiri ƙarshe cewa allazi na ja'alil ƙur'ana idin wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin ka fasa abinda muka ce maka kai isan na addini ka tashi ka isar da shi Allah ya ce na ka ta lil mustahzi'ina mun isar maka ga duk wanda suke maka izgiri allazina yaj'aluna ma Allah ilahan akhar fa sawfa ya'lamun Allah ya ce walaqad na'lamu mun san cewa annaka yadiqu sadruka bima yaquluna kirjinka yana maka kunci akan abin da suke faɗa maka haka in kana addini wani ta zage-zage a irin wannan karatun da muke Allah ya ji kan malam Jafar ya ce mutum ne ka kure shi ka kure ubansa ka kure malaminsa in bai danno zagi ba ya fata mai kake so kai mutuwa yake so kake so yi ai dole ka kyale shi sai Allah ya ce wa annabi fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi da gode ma ubangijinka sai ce wa abudu rabbaka sannan ka ci gaba da furtawa Allah hatta ya atiyaka kal yaqin har sai al ya zo maka to shi yasa za ku ga lokacin da wani ke cewa wai yana daga cikin abin da Sheikh Usman ya yi magana cewa mutala'a a cikin littattafan sufaye akan abin da ya shafi mukashafa to kaza kaza sai na ce ka duba kuma zaka ga yayi magana cewa yana cikin bid'a da aka yi ijma'i da haka haka Allah ya faɗa ma salakum fi shakar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nusibul miskin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin wa kunna naqudu ma al qa'idina hatta atana al yaqin har sai da mutuwa ta zo mana aka ce ma mutuwa yaqin qala zalika ghayra marra ya faɗi wannan ba so ɗaya ba wa ta'addadat fihi rasailuhu wa makatibuhu wasiqunsa da abin da yake rubutawa wato ya zamanto daban-daban ma kataba fi zalika hadhihi alwasiya daga cikin abin da ya rubuta akwai wannan wasin ya kulu yana faɗa fiha a cikin ta yana ce alhamdulillahi wadiya ta tabbata ga Allah yace nan ma ra'aytu ma waqa'a min al-ilhad fi ad-din Allahu akbar shi wannan sarkin Sulaiman al-Maula Sulaiman ya rubuta wasiƙa yace ma ra'aytu yayin da naga ma waqa'a abin da ya faru min al-ilhad na ilhadi fi ad-din a cikin addini wasu ila al-falsafati ko al-fasaqati da kuma samun dama da ƙarfi na fasikai wal jahala da kuma jahilai ala amrin musulmina akan al'amarin musulmi wa qala umar umar yace in ta tabanahum ala ma idan muka ce zamu bi su bi su akan al'amarin da ba za mu yadda da shi ba wa illa waqa al in kuma ba mu bi su ba to sabani zai faru sai ce wa ula'ika udulun waɗannan adilai ne wa ha'ula'i fasaka nan fasikai ne wa qala umar umar ya ce fa bay'ana ababakar muka yi ma abubakar mu baya a. fa kana wallahi khairan abubakar sai zaman to shine mafi alheri wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma manzon Allah ya faɗa yake cewa ya aballahu wa yadfa'ul muslimuna a yace wa qala rasulullahi fi hajji abubakar annabi ya faɗa a haƙƙin abubakar Ya ce ya aballahu Allah ya ki wa yadfa'ul na musulmai tun kuɗe wa rashahahu bi taqdimihi lis salati idha hiya imaduddin to lokacin ne ya gabatar da shi wajen gabatar da sallah domin ita ce ginshiki na addinin musulunci a wannan lokacin shi yasa zamu ga yana daga cikin abin da na Ali ya kafa hujja da shi ya ce mutumin da manzan Allah iya yadda da shi akan al'amarinmu na addini ya ba za mu amince masa akan al'amarinmu na addini ba. Da haka sai zamanto ya gabatar da shi akan abin da ya shafi al'amari na addinin musulunci a wannan lokacin ita ce abin da ya shafi ainihin wato sallah. To don haka wannan abin da yake faɗa wa ƙala ya ce ce abubakar lil musulmi na bayi umar sai na abubakar ya ce musulmi ku yi a ga na, umar akan ce rashahu shine rabbahu wa namahu akan ce rashahu lishai shine hayya'ahu wa ahallahu idan ishirya shi ya sanya cancanta ga abu da haka nan wa rashahu bi taqdimihi lis salati annabi sallallahu alaihi wasallama ishiriya abubakar cancantar masa wajen ya gabatu wajen ya gabatar da ainihin wato sallah shi yasa ya zo a hadisin Khalid bin Walid annahu rashaha waladahu lil wilayati al ahad yuqalu akan ce rashaha fulanan lil wazifati aw lil uduyati kaza shine zakkahu rashaha al um waladaha wato da makamantansu shine shirya mutum akan wani abu da kake ganin ya cancance shi to annabi shirye sai da na abubakar wajen gabatar da shi ya zamanto ya jagoranci mutane ya dinga masu sallah kwana goma sha wani abu idhiyar imadu dini lokacin da sallah ita ce ginshikin addini to ana nuna lokaci ya yi to wannan wasiƙar da shi wannan sarkin ki rubuta da aka gobe za mu ji ƙarashenta daga nan za mu ci gaba da jin me yake faruwa ne dangane da abin da ya shafi wannan wasiƙa ɗin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka shiryar da mu Allah ka samu rayu akan karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan uwan mu yan tijjaniya muna muku addu'a da fatan alheri da mu da ku Allah ka samu rayu akan sunnar manzon Allah Allah ya sa ku fahimci cewa Shehu Tijjani Allah bai aiko shi ba ballantana Shehu Ibrahim yadda Shehu Ibrahim ya haijakin dalikan nan ya kwace ta in aka lura an fi girma girmama shehu ibrahim sama da shehu tijjani amma dai dukkan su gayar matsayin da zaka ba su kawai malamai ne wanda suka yi rubuce-rubuce shi shehu ibrahim wancan ko littafi dai bai rubuta ba ba shi yake nuna cewa bai da daraja ba don bai yi rubutu ba a'a ba haka karatun yake ba amma dai galib matsayin da zaka ba su shine malamai ne kuma kamar yadda muka faɗa muka ce in ka ɗauki shehu ibrahim duk rubuce-rubucen da gabaki ɗaya in ka ɗauko littafi su kutun ɗaya na shekul islamu bini taimiyya ti ya fi wannan rubutun nasa sau da ka shekul islamu bini taimiyya ma ba mu yadda cewa duk abin da ya faɗa ana bauta ma Allah da shi ba akwai na ɗauka akwai na ajiyewa to ku dawo ku dinga wa malaman ku mu'amala a irin wannan am kar ku ɗauka ta duk abin da suka faɗa dole sai abin ya zama daidai an bauta ma Allah da shi a kana shiga kabari kana ɗin tijjaniya Marar rabbuka za a tambaye kamar na biyu ka. wannan tatsuniyar da ake cewa annabi zai zo sanda za a tambaye ka billahi allazi ƙarya ne ba abinda annabi zai ma in baka ba Allah ba ka shiga nan wallahi tallahi ba zai zo ba yana kabarin shi a Madina can Allah ya ajiye shi Allah ya kara masa tsarki da daraja a ce wani yazo ce maka eh zo ne wannan maganar ku watsi da ita Allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh